za mu tashi muna cikin babi na uku a kitabul wasiya din Babu wasiyyati fi thuluthi la tata'adda cewa wasiya ana yin ta a ɗaya bisa ukun dukiya ne ba ta wuce haka idan aka ce ɗaya bisa uku a ba za ta wuce ba kamar yadda muka sani dai ina kyautata mun yi bayani sai idan masu haƙƙi sun yi ijaza idan mutum ya yi wasiya da fiye da ɗaya bisa uku to zai zama sai idan magadan sun yarda to kuma shi kanshi ɗaya bisa uku ma abu ne mai yawa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya gaya wa sayyiduna Sa'ad ibn Abi Waqqas uh, shi yasa malamai suka ce da manzon Allah sallallahu alaihi ya ce athuluthu wa thuluthu kathir sai suka ce to in so samu yayi a ƙasa da ɗaya bisa uku ne in zai yi wasiya sai ya je ƙasa da ɗaya bisa uku kamar ya yi ɗaya bisa hudu a kuma daga cikin abin da ake so an so ya ayyana abin da zai wasiyan a ciki misali sai ya ce a na yi wasiya gidana na waje kaza shi ya kaddara cewa wannan gidan bai wuce ɗaya bisa uku ba ko bai kai ba ko gona ta ta waje kaza ko motoci na kaza amma idan ya yi itlaƙinsa kawai ya ce na yi wasiya da ɗaya bisa ukun dukiyana to abu ne mai wahala wahalansa shine duk abin da ya mallaka ɗaya bisa ukun sai ya yi sarayani a cikinsa ina fata mun fahimta duk abin da ya mallaka sai ɗaya bisa ukun ya shiga cikinsa saboda kamar yadda ka sani dukiya suna da ma'anona daban-daban kuma suna da amfani kala daban-daban tunda ya ce ya yi wasiya da ɗaya bisa uku to motocinsa sai an ba da ɗaya bisa ukunsu gidajensa sai an ba da ɗaya bisa ukunsu shagunansa accounts ɗinsa duk wani abu da dai yake malun ne yutu kawwam ka san a shi sharaɗin wasiya abin da za a yi wasiya da shi ya zama dukiya ne sannan kuma ya zama dukiya ne da aka mallake shi a lokacin da ake wasiya amma wannan za mu zo kan shi za mu zo kan shi a cikin wannan babin sannan ya zama dukiya ne halattacce wato an ce halattacce abin da shari'a ta yadda a mallaka a matsayin dukiya ko aladu nawa mutum yake da su a wajen shari'a ba dukiya ba ne ko idan mutum yana da kamfanin giya a wajen shari'a ba dukiya ba ne saboda eh, ba gairu mutukawwan ah, sannan ya zama abin da muka saba faɗi bai wuce cikin wannan sulusin ba sannan kuma ya zama a lokacin da zai wasiyan a yana cikin halin da shari'a ta yadda a yi wasiya a wannan yanayin to to a kar a wuce ɗaya bisa uku malamai suna cewa kamar yadda na ce tun tunda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a wa thuluthu kafir to thuluth din ma kafir ne so da Allah subhanahu taala yana son komai mutum zai yayi wus'uhu la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wata aka ce wus'aha abinda ɗan adam zai iya yi yana cikin yalwa ko da yake mas'ala ce mai faɗi wannan mas'ala ce mai faɗi imanin mutum da tsananin yaƙininsa da tawakkalinsa ga Allah subhanahu wata'ala yana ɗaukaka mutum zuwa ga yin abin da yake a zahiri ba wasu bane amma imaninsa yasa ya zama wasu to amma shari'a ba ta tilasta ba ta shar'anta wannan abin ya zama shari'a ga kowa da kowa tana lura da bambance-bambance na ɗaiɗaiku shi yasa lokacin da shari'a ta sa a zakka in ka lura duka dai mun san hikimin zakka da yadda aka rarraba da adadin fasanticin da zaka bayar cikin kowanne duka in ka lura za a ga bai fita cikin wasu ba in abin da ake rikaz ne a ce ka bada ɗaya bisa biyar saboda ba wata wahala kawai ka duba ƙasa ka ɗauko shi ko in abin da yake noma ne amma ruwan sama ne ya ba shi ruwa ba wahala kai ko da yake yanzu misali a zamani da ya zo ana noma da, da wahala kwarai da gaske to malamai wasu suna ganin cewa shi ma wannan za a mai da shi mu'amalan abin da aka shayar da ruwa wato za a za a gina shi akan wancan to sai dai wasu suna ganin cewa a nan wajen kiyasi ne ma'annas amma wasu suna ganin a'a za a yi masa domin illar ake dubawa na san dai duk mun san illa da hikima a cikin shari'a to illan da hikman an san su wato shine hikmar shine wahalan da yake tattare da wannan fiye da wannan ko illar kuma ita ce ban ruwa din cewa wannan ka ba da ruwa wannan kuma ruwan ya bashi ya bashi daga sama to idan muka lura a ganin waɗancan sai suka ga yadda zamani ya zo da wasu wasu abubuwa na tattare da noman masu wahala wanda da babu su to za a iya har abin da yake an noma din a cikin ruwan sama mu'amalan na lambu din na ban ruwa din to ala kulli halin dai gwargwadon wahala gwargwado a je daga ɗaya bisa goma a koma ɗaya bisa ishirin a koma ɗaya bisa arba'in gwargwadon wahalan da aka yi a cikin ɗan adam yayi cikin samar da wannan abin ko a to na manta ma dai abin da nake magana ala kulli halin wato shari'a ba ta tilasta mutum ya yi abin da yake mai wahala gare shi amma in a san ransa kamar yadda sayyidina abubakar yake ɗaukan duk dukiyansa ya bayar kamar yadda shari'a ta yadda mutum yana da lafiya da ƙarfinsa ya ɗauki duk abin da ya mallaka a duniya ya kyautar da shi yana cikin lafiyansa da ƙarfinsa to wannan abin da zai iya ne ya ji zai iya saboda ƙarfin imaninsa to kuma nan waje ne da ake tafawut tsakanin mutane qala yahya samitu malikan yaqulu fi rajuli yusi bi thuluthi malihi li rajulin wa yaqulu غلامي يخدم فلانا ما عاش ثم هو حر فينظر فينظر Fi ذلك فيوجد العبد ثلث مال الميت قال فإن خدمة العبد تقوم ثم يتحاصان يحاص الذي أوصي له بثلث بثلثه ويحاص الذي أوصي, أوصي له بخدمة العبد بما قوم له من خدمة العبد فيأخذ كل واحد منهما من خدمة العبد أو من إجارته إن كانت له إجارة بقدر حصته فإذا مات الذي جعلت له خدمة العبد ما عاش أتك العبد to Yahya ya ce na ji Imam Malik yana cewa a cikin mutumin da zai wasiya da thuluthi malihili rajulin wato zai ce ɗaya bisa ukun dukiyana na ba wani in na rasu kuma sannan sai ya ce bawa na wani ya yi hidima ga wani matukan wanan na raye sannan idan wanan ya rasu to bawan ya yantu to kaga akwai suraya ok afon bar mu iso ba tukuna Fayun yunzaru fi dalika sai a duba Fayu jadu. Al'abdu abdu sulusa malil mayyit sai a duba sai a samu bawan shine ɗaya bisa ukun dukiyar mutumin gaba ɗaya abin da ya bari bai wuce idan dukiya idan abin da za a mallaki sai bawan misali naira miliyan ɗaya ne to abin da ya bari gaba ɗaya miliyan uku ne to kuma kaga ya yi wasiya guda biyu wasiya guda ɗaya tana iktiba'in bawa ya ci gaba da zama bawa ko in za a in za a baiwa wannan mutumin sulusun dukiya wasiya guda ɗaya kuma tana iktida'in bawan ya ‘yantu bayan wani lokaci sannan ba za a iya ɗaukan bawan wani da wani watan ba za a ɗaukan dukiya daga wani dukiya daban a baiwa wanda aka yi wa wasiya da sulusi ba saboda in aka yi haka an yi wasiya da fiye da sulusi kenan ina fatan mun fahimta yauwa, yana da bawa sannan yana da uh, sanuwa shanu biyar sannan yana da dawaki biyar valu ɗin shanu biyar misali miliyan ɗaya valu ɗin dawaki biyar miliyan ɗaya valu ɗin bawa gashi miliyan ɗaya to sai kaga za a iya cewa to tunda ya mashi wasiya da sulusi a bashi cikin shanu ko a ɗauka daga cikin shanu daga cikin dawaki akan karatun da na yi kafin mu fara da farko duk da bawa shi kaga laitu jazza ba za a raba shi ba to amma idan aka yi haka shi kuma wanda aka yi wa wasiya da hidiman bawa in aka haɗa wasiyan shi da wasiyan wannan sun wuce sulusi kenan saboda haka dole ne wasiyan wanda aka yi wa wasiyan sulusi wasiyan shi ya dawo ya shiga cikin bawa su haɗu da wancan mutumin ina fatan mun fahimta ko da yake a wajen wasu malamai ba a wasiya da hidimar bawa ba za ka ce hidimar ba saboda in kuka tuna na faɗi cewa daga cikin sharuɗin abin da za a yi wasiya da shi abin da za a yi wasiya ya zama samamme ne kuma mallaka ne a lokacin da ake wasiya mallakan ka ne kuma samamme ne ko da yake samuwa ba yana nufin dole samuwa a hayyizul wujud ba za ka iya misali wasiya da ɗan cikin sanuwa ka ce in sanuwar nan ta haihu ɗan cikin ta na bawa ne misali ko ko ko ɗan cikin baiwa misali to amma dai kaga shi ma samamme ne a a a to to wasu suna ganin cewa idan kai wasiya da hidiman bawa to kai wasiya da abin da baka mallaka ba a lokacin domin hidiman bawa bayan rasuwan ka mallakan ƴaƴanka ne shi kuma wasiya tana farawa daga rasuwa ne So da haka hidiman shi ba mallakan ka bane kuma babu shi ba abin da za a iya wato za a iya kawwama shi a wannan lokacin bane to dai suna da maganganu da yawa karkashin wannan suke ganin ba zai yi ba ala kulli halin fatawan imamu malik anan shine za a duba wannan ba aka sami wannan bawan shine sulusin dukiya to kaga anan ba halin sai da bawa ko saboda an allaka hidiman bawan da yancinsa kuma da wani ba magana a sai da shi saboda bawan akwai akwai saraya ta yanci a cikin bautansa to don haka sai a kawwama hidiman bawan wato a value shi kenan sai ya zama kowa ya ɗauki hissansa yanzu shi wanda aka baiwa sulus a nan zai ɗauki sulus ɗin hidiman bawa ina fata mun fahimta ok to shi kenan bawan nan zai rika mana aiki a gonakinmu zai huta rana ɗaya zai aiki kwana shida zai zo gona na ya yi aiki kwana biyu zai je naka ya yi aiki kwana hudu misali ko kuwa ijara yake yi an ba da wato ijaransa ne to shi kenan bawan nan zai je ya aiki abin da ake samu za a ba wanda aka yi wa wasiya da thuluthi ɗaya bisa uku wannan abin da ake samu ɗin shi kuma wanda aka yi wasiya da hidima ya masa hidima shi kuma za a ba shi wannan ragowan abin da ya ragu ɗin har zuwa lokacin da shi wanda aka yi wa wasiya da hidima zai rasu idan wanda aka yi wasiya da hidima zai rasu shikenan ba wa ya'yantu ina fata mun fahimta wa الذي alladhi له lahu العبد بما abd bima quwima lahu min wato za a bashi kasonsa za a bashi shi ma kason shi abin aka kaddara mashi na wannan hidiman bawa din fa ya'khudhu kullu wahidin minhuma min al abdi aw min ijaratihi in kana lahu ijara bi qadri hissatihi kowa sai ya dauki daga hidiman bawan ko daga kuɗin da bawan yake samarwa idan yaje je ya aiki kowa sai ya ɗauki gwargwadon hissin shi wancan mai sulus zai ɗauki sulusi shi kuma wannan zai ɗauki abin da ya ragu fa idza mata ju idan lahu khidmatul abdi ma asha atakal abdu idan wanda aka cewa bawan ya masa hidima in ya rasu bawan ya yantu in ya rasu ko shekara nawa zai yana rayu bawan zai ci gaba da wannan za a ci gaba da kasashe wannan kasawa amma wancan na rasuwa shikenan bawan ya yantu saboda kaga ma ai janibin yancin duk da akwai kuma matsalan idan ya zama bawan shi kenan dukiyan da ya bari wannan idan bawan lusi ne to ya zama bawan kuma shi kenan dukiyan da mutumin ya bari a rayuwansa to shi ma kaga yana da hukunci daban a shi anan za a yi takwimin sa a ba shi wannan ɗaya bisa ukun sa a ko da bawan zai fanshi kansa ne da ɗaya bisa uku shi na ragowan biyu bisa uku kuma ya zama na magada قال وسمعت مالكا يقول في الذي يوصي في ثلثه فيقول لفلان كذا وكذا ولفلان كذا وكذا ويسمي مالا من ماله فيقول ورثته قد زاد على ثلثه فإن الورثة يخيرون بين أن يعطوا أهل الوصايا وصاياهم ويأخذوا جميع مال الميت وبين أن يقسموا لأهل الوصايا ثلث مال الميت فيسلموا إليهم ثلثه فتكون حقوقهم فيه إن أرادوا بالغا ما بلغ wannan ma fatawan imamu malik ne a cikin wannan matsalan amma shi ma wasu sun saba da al'imamu malik Allah ya kara masa yarda a ciki wato mutum ne yi wasiya sai ya ce wani na ba shi gidan gari kaza wani na ba shi gonan gari kaza misali cikin dukiya na wani na ba shi shago na kasuwa kaza sai ‘ya'yansa masu gadon shi ana ji cewa ‘ya'ya saboda su ne masu rinjaye cikin magada magadansa sai ce a'a wannan abubuwan da ya bayar sun wuce sulusi sun wuce sulusi yawansu valonsu in za a yi valon. to imamu malik sai ya ce to a nan wajen za a ba su zaɓi ko dai su bai wa waɗannan wanda aka ba sulusun dukiyar mutumin watan a shiga komai da komai har gidan zamansa a cire sulusi har tufafinsa a cire sulusi komai da komai nasa shares ɗinsa na, na kamfanoni in yana da su misali a cire sulusi a cire sulusi cikin komai a haɗa a bai wa waɗancan mutanen ba wai za a ce a to ga gida kaza ya kai sulusun dukiyansa saboda haka an ba ku gida kaza ba zai yiwu ba saboda anan shari'a ita sulusi ita ce shi kuma gashi abin da ya bayar ya wuce sulusi amma ya ayyana to ba za ka iya canza abin da ya ayyana da san ranka ba ya ba su gida kaza ta ce a ah, wannan gidan ya fi sulusi amma ga gida kaza ya ba su gida a mai tama ta ce a a a a wannan gidan ya fi sulusi amma ga gidan kubuwa za mu ba ku shi ba zai yiwu ba ina fatan mun fahimta ba zai yiwu ba sai dai ku dawo gidan mai tama ku kasa shi uku ku ba su ɗaya bisa uku ku je gidan Kubo ku kasa uku ku ba su ɗaya bisa uku ku je gidan Kaduna ku kasa shi uku ku ba su ɗaya bisa uku ku je motocinsa ku kasa uku ku ba shi ɗaya bisa ku ba su ɗaya bisa uku sai kun shigar da ɗaya bisa uku cikin dukkan dukiyarsa ba za ku ce a canza muku da waje kaza ba ko da dukiya kaza ba wanda shi bai wuce ɗaya bisa uku ba ba zai yiwu ba ina fatan mun fahimci wannan to saboda haka Imam Malik ya ce za a ba su zaɓi ko dai su bai wa waɗanda aka yi wasiyan abin da ya faɗa ɗin ko da ya wuce tunda ka san in ya wuce inda yadda su mun riga mun karanta za a iya ijazan shi ko to ko su yadda su bayar da abin da ya faɗa ɗin ko kuma a koma a shigar da ɗaya bisa ukun cikin dukiyansa ya zama za a ba su za a ba shi ɗaya bisa ukun daga duk abin da ya bari baina an yaksimu li ahli ya thuluth mali almayyit ko dai su rabawa ma'abutan wasiyan baina an yutu ahlal wasaya wasayahum ko dai su basu wasiyan su wa yakhudhu jami'a malil mayyit su kuma su dauki duk abin da ya rage na dukiyar mutumin bayan sun basu abubuwan da ya ayyana da rayuwansa wa baina an yaqsimu li ahli alwasaya sulusa malil mu fa yusallimu ilayhim sulusahu ko kuma su baiwa ma'abuta wasiyan ɗaya bisa ukun dukiya abin da yasa za a yi nuzuhi zuwa ɗaya bisa uku saboda nassi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana da ƙarfi ba za su ce a wasu za su yi da yin kansu su zaɓi wani abu su ce shine sulusi ba fata kunu huququhum fihi in aradu baligan ma balaga sai ya zama haƙƙin su yana cikin wannan a ɗaya bisa uku na cikin komai da komai ko da menene da me ya mallaka duk sai an cire ɗaya bisa uku a cikin kowane nau'in dukiyansa. duk abin da ya bari wanda yake dukiya ne da wasiya zai iya shiga cikinsa ina fata mun fahimta babi na hudu babu amril hamili wal maridi walladhi yahduru al-qitala fi amwalihi wato kamar yadda muka sani mutum yana zaune lafiya rashin lafiya bai zo masa ba zai iya bayar da dukiyansa me yasa abin da ya mallaka ne ya fita daga ciki kuma fitan shi zai fara rasawa a zahiri in za mu kira hakan rashi ba shi zai fara rasawa ina fata mun fahimta dukiyansa ne shi yake cikin dukiyansa yake jin daɗinsa sai ce na ɗauki dukiyan nan nawa duka na ba wani kamar yadda muke yin bari kisan arrajihi ko na na ƙasar saudiya wanda ya ɗauki duk dukiyansa biloniya ne biloniya ya ɗauki duk dukiyansa ya bayar don Allah duka to amma yana rayi a lokacin da ya haka ba wai rashin lafiya ne ya kama shi da sauransu bambancin wasiya ne lokacin da ka baya za ka fita daga cikin abin amma shi in kyau in bayarwa ne amma in wasiya ne kayi kayi postponing bayarwa ne zuwa bayar rasuwanka Kamar kai kana so ka ci gaba da jin daɗin wannan abin sai ka rasu sai ka hanarwa magadanka su su ji daɗinsa ina fata mun fahimta to amma shari'a saboda hikimanta da dalilai da yawa da muka faɗi ina zaton mun faɗe su a baya na cewa akwai waɗansu mutane wanda sun cancanci wasu yan kamar irin yanayin yadda zamantakewar mu take yanzu zaka sai mutum yana rike da yara ba su da gadon shi ko amma suna zaune tare da shi kila har sun fi ƴaƴan shi wafa'i gare su ƴaƴan suna can uwa duniya suna neman abincinsu suna harkokinsu suna kulawa da nasu 'ya'yan wani attajiri a a a ƙasan nan a ibadan ba zan faɗi sunansa ba na karanta na san shi sosai mutumin na karanta cewa cikin manyan mutane a ƙasar nan wanda suka shahara da ayyukan alkhairi yana da manya-manyan properties manyan dukiya mai yawa yana cikin wanda suka fi kowa kuɗi a ƙasa a wannan lokacin ya rasu kamar shekara ashirin da wani abu kusan ashirin da wani abu ina ganin ko talatin Dakai kai talatin ba ashirin da wani abu ah, to amma 'ya'yansa shi ba su da lokacin da za su zo Najeriya su kula da wannan dukiya duk suna turai ina fata mun fahimta suna turai suna rayuwansu suna ganin Najeriya wata daji misalin da zan baku kamar mutum ne yana Abuja yana aiki a wani waje wanda albashinsu na da kyau ba sai na faɗi misali ba wani waje dai yana jin daɗinsa da ɗan gidansa ɗan apartment ɗinsa a mai tama da ɗan yana rayuwan shi dai daidai daidai da shi da iyalinsa da ɗansa ɗaya sai aka ce babansa ya ce sai ya dawo babansa shine ya fi kowa kasuwan gawayi a ƙauye kuma yana da yana da kasuwa mai girma ta gawayin sai ya ce to da Allah ga kasuwansa nan na gawayi in ya ɗan ya zo ya kula da wannan kasuwan saboda ya kusa rasuwa gashi kaza kaza to kaga ai to haka ya faru da wannan attajir ga dai dukiya ya kai dukiya Allah ya saka masa da alkhairi shi ya ma yi ayyukan alkhairi da yawa to amma magadan nasa ba su da lokacin da za su zo Najeriya ba dan wai su suna da kuɗin da suka fi shi ba amma dan ba su ɗaukan wannan kuɗin abin da ya kai su ɗauki risk ɗin zuwa Najeriya da matsalolin Najeriya da insecurity da corruption da menene su zo suna ɓata lokacin su akan nan bayan sun riga sun yi settling a turai to irin wannan kaga yana daga cikin hikiman da shari'a sai ta ba mu daman yi wasiya cikin sulusi to zai yi ka samun wannan mutumin yana da kuma wasu wanda suke tare da shi su kuma ba su da gadansa amma su ne kila ma har in yi rashin lafiya suke jinyansa ko amma a gado ba su da gado to kaga shari'a sai ta ba mutum dama a wannan yanayin ya yi wasiya cikin ɗaya bisa uku ga irin waɗannan mutanen ko ga duk abin da ya so ko wasu ayyukan alkhairi ko wasu mashari kila ya fara wani project bai gama ba ga rasuwa ya zo to shikenan sai ya sauri sai ya wasiyya. da cewa to a ɗauki ɗaya bisa uku cikin dukiyansa a kammala wannan project ɗin misali ko duk dai abu ko yana ɗaukar nauyin marayu amma ba wani wakafi ne ya tsayar musamman ba yana yi daga dukiyansa ne ya zo rasuwa bai riga ya ware wa wannan marayun wani account ko wani tsari ko wani wakafi da, da za su rika za a rika kula da su daga ciki ba to sai ya bayar zai iya yin wasiya to duka dai wasiya kamar yadda muka gani yana da lokacin da shari'a ta ba mutum dama zai iya yi kuma yana da iyaka to shin a mace mai ciki da mara lafiya da wanda yake fagen yaƙi amma duka a wasu matakai shin za su iya kyautar da dukkan dukiyansu koko sai dai wasiya ce shari'a ta yadda masu su yi ne abin da a imam malik yake karantar da mu a wannan babu ƙala yahya sami'tu malikan ya kuwa? ahsanu ma sami'tu fi wasiyyati hamili wa fi qadayaha fi maliha wa ma yajuzu laha أن الحامل كالمريض فإذا كان المرض الخفيف غير المخوف على صاحبه فإن صاحبه يصنع في ماله ما يشاء وإذا كان المرض المخوف عليه لم يجوز لصاحبه شيء إلا في ثلثه mara lafiya amma za a yi tafsilinta wato uh, menene alhafif din menene almahuf din in an kai wata nawa ne alhafif in an kai daga zuwa wata nawa ne alhafif zuwa wata nawa ne al-makhuf Imam Malik ce mafi kyan abin da na ji a cikin wasiyar mai ciki da cikin hukunce-hukuncenta abin da za ta iya zartarwa a cikin dukiyanta da abin da ya halatta mata da iya yi to mara mai ciki ana mata hukuncin mara lafiya fa idza kana al maradu al khafif ghayru al makhufi ala sahibihi fa inna sahibahu yasna'u fi malihi ma idan rashin lafiya ya zama maino ɗan ƙaramin zazzaɓi ne wanda a al'adance ba a saba irin wannan ciwon ya zama dalilin ajali ba a al'adance baya nufin ba zai iya zama ba amma dai al'ada wannan ciwo ne da ɗan dai ɗan stress ne ko ɗan zazzaɓi kaɗan ko makamancin wannan to ba a mutum zai iya ɗaukar dukiyarsa ko yana ɗan cikin zazzaɓi ya bada duk abin da ya mallaka ɗan ƙaramin zazzaɓi in ba ciwo ne na ajali kaga akwai misali waɗanda suna gane ciwon ajali da da mutanen da suna ganewa ta hanyar firasa da ta hanyar khibra yau da gobe kamar yadda sayyidina al-abbas ya faɗi cikin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ko duk da dai ba ina son in shiga cikin wannan babin bane tafasil ɗin hadisin yadda ya zo ba ina son in shiga cikin sa bane amma dai kawai ina magana cewa ya ake gane idanu sanayya zai sa akwai mutanen da misali ka san ka san da kuma ka san akwai ciwuka da gadon su ake yi dukkan su ka san wani ciwo suka ya suka yi suka rasu wani ciwo ya same su to wani lokacin za ka samu har shekarun kakan yana kaiwa shekara hamsin daidai wani ciwo ya same shi ya rasu baban ma haka so dan ma idan irin wannan ciwon ya same shi sai ka kaddara cewa shi ma ba zai tashi ba irin wancan ne na kakansu ne dan akwai ciwuka da suna nan a cikin jini ake gadon su ko kuma kallon idanun mutum da kallon idanunsa ko kuma Allah subhanahu Taala ya shiryar da mutum cewa wannan rasuwan ba za ka wannan kwanciyan kafadan ka ba zai tashi ba wannan kwanciyan ba na tashi bane mafi yawan wanda suke rasuwa cikin mu'minai da wasu su ma in Allah ya so ya shiryar da su zuwa ga haka suna sanin ba za su tashi ba saboda halin da suke shiga na tsakanin alamayil mulki wal malakut a gab da lokacin rasuwa sai Allah subhanahu wa ta'ala shine faka shafna an ka giba aka fa basaruka al-yawma hadid din nan ko sai sai sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ya sanya su a wani barzakhi tsakanin alamul mulki da alamul malakut sai ga yana tare da ku amma yana riskan wasu abubuwa wanda ku da kuke nan ba ku riska ba ku gani to duk ire-iren wannan dai a to ciwo amma ba wai sai ciwo ciwo dai in ya kai na ajali kawai ake nufi to sai ya ce mara lafi mai ciki a ya danganta idan cikinta farkon ciki ne kafin wata shida to za a yi mata hukuncin mara lafiya hafif za ta iya duk tasarrufi cikin dukiyanta amma da ta kai wata shida to ba za ta iya tasarrufi ba sai cikin sulusi kaɗai ina fatan mun fahimta haka mara lafiya tsakanin ciwo mara karami da ciwo babba ba haka kuma mutumin da yake fagen yaƙi idan yana hanya kafin aje ko kafin a ba da abokan gaba ko kaman soja yanzu yana bariki ko ko kaman murabitun mun san murabitun ko muna buƙatar dawo da sunan ribati muna buƙatan dawo da sunan ribati an san ribati ba yana daga cikin sanannun al'adun sufaye magabata hadiman alkur'ani mai girma musamman a nan ƙasashen afirka da, da biladu sahara da afirka ta yamma da babbar sahara gudunmuwan da suka bayar za ka iya cewa da wahala ka sami wanda ya bada irin gudunmuwan da suka bayar wajen ɗaukakan musulunci abin da ake nufi da muribatsi shine mutanen da suke zuwa iyakokan gari su zauna kawai suna gadin al'ummansu suna gadin al'ummansu yan jiran ko ta kwana ko suna can iyaka to a can inda suke zaune saboda yanayin rayuwansu kuma rayuwan sun riga sun sadaukar da kansu kawai domin gadin al'ummar musulmi a ba su da aiki sai yawan karatun alkur'ani da zikiri da haddatar da yara alkur'ani da makamantan wannan to abin da nake nufi da muna buƙatar dawo da sunan ribati da dukkan ma'anonin shi musamman garuruwan da banditri ya, ya, gallaba ya kamata ga matasa nan ko muna da su tabarakallah a bude a buɗe sansanona na matasa wanda suke masu masu gadin garuruwansu mutanen gari su rika masu su rika hada masu duk abin da suke bukata na dade ina faɗin wannan tun shekarun baya ko ba yana nufin ni ke faɗi ba ma'ana abin abin da nake so in faɗa na dade ina faɗin sa ma'ana idan idan ka ga tsadan baiwa wanda zai gadin ka dubu goma ko ashirin ko hamsin to ana nan ana nan wani ƙato zai tilasta ka bashi miliyan hamsin kuma ka da ƙarfi ya tilasta ka ya kwata da ƙarfi kuma ya ƙara ƙarfi ba zai hana gobe ma ya zo ya ƙara tsoratar da kai ya ƙara kwata ba saboda haka baya cikin hikima ku tsaya kuma sannan mutane da za a rika cewa jami'an tsaro da sauransu iya kokari za ka yi ka sami kyakkyawan alaka da jami'an tsaro kar su hana ku kuma sannan jami'an tsaro fa tsaron ku suke idan mutane suka ce ga abin da suke so ga iradan su idan sha'abu yawman aradal hayatakum ga abin da suke so ba wanda zai hana naga naga wani tsari da mutanen kwanta goro suka yi ba wai su kadai ba na san garuwa da yawa suna da irin wannan sun ɗebi matasa da dama sun sa masu albashi sun ba su ƙananan wayoyi kawai aikin su suna nan sun baza su cikin daji aikin su kawai tara intelligence da sun hango wanda ba su yarda da su ba za su yi waya su sanar kuma shi yana wajen da waɗannan ɗin ba za su gan shi ba nan da nan za a tari mutanen a yanda ya kamata don ka san ba a nasara a irin yaƙi irin wannan in ba da intelligence ba to to to to ko wannan kai ma baka ba su makami ba ka ɗauki matasa amfanin shi yana da yawa na ɗaya ka ba matasan nan aiki sun maimakon zaman da suke zaman banza a gari wanda yake haifar da suna zuwa shaye-shaye da me da duk abubuwan da suke faruwa wanda muka ga wato tabi'at ɗinsa a wannan kwanaki goma ko mun ga illolinsa da haɗarinsa dama dai mun sani akwai matasa suna nan wani wani wani wata runduna na matasa suna zaune ba aikin yi ba abinci ba kaza kawai yan taɓare kowa ya rasa suna nan ko yan taɓare kowa ya rasa kowa ya san wanda suka shirya wannan zanga-zangar duk da mun yi ta roƙonsu da sun yi haƙuri kafin su fara sun wadatu da tsoratar wanda suka yi da ya fi ba da ma'ana ni dai ban sani ba duk da ina ɗan bibiya amma ban sani ba ban ga wani abu da ya ƙaru a kwana goma zuwa yau yau ne goma ban ga wani abu da aka ƙara ribata bayan riban da suka ci a watan bakwai daga ɗaya ga watan bakwai zuwa sa, abubuwan da suka samu gwamnati ta yadda za ta yi musu dukawan da gwamnati ta yi abubuwa da yawa ban ga wani abu da ya ƙaru cikin wannan kwana goma ba ko ɗaya to kaga amfanin ya zama ana zurfafa hange kenan cikin komai ka tsaya a matsayin wanda ake tsoro ya fi ka bayyana ƙarfinka yanzu daga cikin abin da aka gane an gane weak points ɗin al'umma da yawa wato su mutanen musamman matasan an gane rauninsu to shi kuma idan ma mutum kana ganin shi ne to in ya san rauninka ka bashi daman ya ci gaba da danne ka idan a haka ma kake kallon sa ko ba haka ba an gane abubuwa da yawa da na tabbatar duk masu bibiya sun fahimci a inda matsaloli suke a cikin al'ummarmu wurare da yawa an tuttono wurare da yawa da matsaloli suke to idan za ka sami irin waɗannan matasan marasu aikin yi ka sama musu abin da za su yi ɗin ta wannan hanyar al'umma za ta yi maganin da yawa daga cikin matsalolinta shine murabata to idan ya zama misali murabit ne kawai yana yana sagr eh, ne min thuguril islam yana murabata yana gadin gari to anan zai iya bayar da dukiyansa amma idan ya zama an yi ishtibaki fada ya kauri to a daidai nan ba zai iya kyautar da dukiyansa duka ba sai dai yi wasiya da ɗaya bisa uku shine abin da ake nufi wallazi yahdurul qitala fi amwalihim wata abin da za su iya yi cikin dukiyoyinsu qala wa kadhalika almar'atul hamil watan kaman wancan mara lafiyan wanda yake ciwon sa khafif ne ba ciwo ne mai tsanani ba to haka ita ma mace mai ciki awwalu hamliha bishrun wa sururun wa laysa bi maradin farkon cikinta albishir ne da surur wannan baya nufin cewa ba a laulayi amma dai laulayin ana magana da galibi ne wata ma cikin zai iya shiga yi watanni ma bata san ma cikin ya shiga ba to ana magana dai da galibi ne galibi dan ciwon da ake ji ba wani ciwo ne yawan bacci dan rasa yawan dan amai irin dai waɗannan abubuwan ba ciwo ne wanda mai tsoratarwa ba ko da yake daga wata shidan ya fi tsoratarwa a ya fi rashin tsoratarwa ga mafi yawan mata to a irin zamaninmu misali zamanin da misali yanzu kaga ana bin hanyoyi da yawa har allura ma za a iya mata a cire dan ba sani ba ko ya aiki ko makamancin wannan duk su ma suna zuwa da gararin su to dai anan ijtihadi imam malik yayi kuma ga abin da ya gina ijtihadin da shi yace farkon rashin lafiyanta a bishir ne da farin ciki ne da bushara ba ciwo bane wala khawfin ba abin tsoro bane a wannan lokacin la Allah tabaraka wa ta'ala qala fi kitabi fa basharna bi ishaqa min wara ishaqa yaqub so daga nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ga wa iyalin annabi Ibrahim alaihi salam a cewa a wannan lokacin wa mra'atuhu qa'imatun fa dhahikat ko fa dhahikat aka ce alaman haihuwa ciki fa sharra bi isaka wa mura isaka yaqub qala hamalat hamlan khafifan fa marrat bihi فلما اثقلت دعوا الله ربهما لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين كاجا انا ما ga yanan an kira cikin wato abu mai sauki ta ɗauki ciki mai sauki wanda yake ba mai ba mai wahalarwa ba to amma daga baya kuma sai aka ce ma athqalat da'awallaha rabbahuma lokacin da ciki yayi nauyi to anan kaga an fara firgici ana tsoro ko za a rabu lafiya ko ba za a rabu musamman a wancan lokacin babu ci gaba na ilimin likitanci kamar yadda ake da shi yanzu saboda haka idan ciki ya riga ya nauyi to shikenan an shiga fargaba kuma har sai an ga an rabu lafiya din a to kaga sai ya yi istinbati daga cikin askalat a cewa yaushe ne to askalat din shi kuma sai ya cire shi a cikin walwalidatu yurdina auladahunna haulaini kamilin إلا في ثلثها فأول الإتمام ستة أشهر فالمرأة الحامل إذا أسكلت لم يجوز لها قضاء إلا في ثلثها yace mace mai ciki idan ta yi nauyi to ba za ta iya hukunci ba sai a cikin sulusin dukiyanta in cikin ya kai wata shida saboda a yanzu tana nan a ko rayuwa ko rasuwa shine dai manufan abin da ake nufi fa awwalul itmami sittatu ashirin to shi kuma farkon cikan ciki a ce daga lokacin da idan aka sami ɗa akalla dai a shari'ance a shari'ance duk da yake a likitance suna da wani kauli daban da wannan amma dai a shari'ance farkon cikan ciki shine wata shida قال الله تبارك وتعالى في كتابه والوالدات يريدن يرضين اولادهن كاملين حولين كاملين وقال وحمله وفصاله 30 شهرا الدليل ابين ده Imam Shafi'i ya faɗa abin ya samar da mafi karancin watannin ciki daga shi. Iyaye mata suna suna shayar da 'ya'yansu shekara biyu daidai sannan kuma a wani wuri kuma Allah ya ce wa hamluhu wa fisaluhu thalathuna shahra cikinsa da shayar da shi wata talatin. to kuma kagan aka cire shekara biyu daga wata talatin abin da zai ragu ah, wani wuri kuma ya ce wa fisaluhu fi amai ya faɗi cewan shayarwan shekara biyu ne to to shine walwalidatu yurdina auladahunna hawlaini ne, to an aka cire wata biyu daga oh yaya lokacin ba da agogo fa na na gane na gane da saboda haka dai a hamlu wa fisalu na shahara da cikinsa da sa wata talatin saboda haka idan aka rage wata ashirin da hudu na reno a cikin wata talatin wata shida zai ragu to daga wata shida an shiga cikin lokacin tsoro Dan haka ba za ta iya kyautar da dukiyanta duka ba sai dai ce wasiya fa idza matat lil hamili sittatu ashhurin min yawmi hamalat lam yajuz laha qada'un fi maliha illa fi thuluth idan ta riga ta wuce wata shida to ba za ta iya yin wani hukunci a cikin dukiyanta ba sai dai a cikin ɗaya bisa uku kawai قال وسمعت ya يقول في الرجل يحضر القتال إنه إذا hafa في الصف للقتال yace haka mutumin da ya je wajen yaƙi idan an riga an yaƙi an riga an kicime da faɗa an riga an shiga cikin waga to lam yajuz lahu an yaqdi fi malihi shay'an illa fi thuluth to a wannan lokacin yaƙi yarin caɓi ko da ake cewa to ba zai iya wasiya ba zai iya kyautar da dukiyansa ba sai dai a cikin sulusi kawai ya wasiya saboda yana cikin yanayi ne gab da mutuwa ko rai ko rayuwa ko rasuwa wa innahu bi manzilati al-hamil wal maridi al-makhufi alaihi ma kana bi tilka hali to shi yana da matsayin mai ciki da mara lafiya wanda ake wa tsoro matukan yana cikin wannan yanayin a babul wasiyati lil warithi ina ganin za mu haƙura hakan dama dai karatun yau ƙarfin hali ne Allah ubangiji ya karɓa mana a alwasiyatu lil warith kuma mun san mas'ala ce mai faɗi ko Ah, wato wato ba wasiyatu lil waris din ne mas'alan da nake nufi min faɗin ba mas'alan me ya hana wasiya ga waris din shine mas'ala mai faɗi din shin qur'ani ne yayi naskhin qur'ani ko hadisi ne yayi naskhin qur'ani a ah, mas'ala ce da aka yi sabani amma mu ni ina da fahimtar malaman shafi'iyya a cikin wannan amma zan faɗi me yasa in mun zo karatun ranar insha Allah lokacin fahimtansu shine babu ta inda hadisi zai share alkur'ani ah, hadisi ba zai iya share alkur'ani ba to amma dai za mu yi wannan magana insha Allah saboda haka a ganin su ayatul fardi ita ce ta share ayan in taraka khairan lil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin ba ba ba ayan ba hadisin wa annahu la wasiyata li warithin za mu yi wannan bayanin insha Allah ah, Allah ya yarda